matasa da siyasa sauraro assalamu alaikum ahmad rabiu ja'in ne ke muku sallama ta cikin shirin matasa da siyasa shirin da kan nazarci al'amuran matasa baki ɗaya. kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet www.dalefmkano.com ko ta shafinmu na youtube tare da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na facebook wato kano a cikin shirin na wannan mako za mu je matsayar masu bukata ta musamman kan harkokin siyasar wannan lokaci haka kuma za mu dora a mu da zauren matasa na jihar kano Shin ko matasan wannan lokaci sun shirya shiga lamuran siyasa a dama da su? Za mu ji a cikin shirin. yanzu dai al'amuran siyasa na ci gaba da ɗaukar sabon salo musamman wajen tafikar da harkokin jam'iyyu wanda ake ganin su ne tsanin da ake takawa wajen zama kan kujerar madafin iko sai dai kuma wani babban kalubale shine yadda wasu daga cikin waɗancan jam'iyyu kan yi watsi da harkokin matasa duk da cewa ana ganin matasan na da rawar da za su taka wajen kawo wa demokradiyya ci gaba wanda har ta kai ga tabbatar da shugabanci na gari ko da dai a lokuta da dama akan zargi matasan da nokewa wajen gaza shiga cikin al'amuran siyasar to amma yanzu wasu kungiyoyin matasan za a iya cewa sun yunkuro domin shiga a dama da su alabashi hakan ta kasance wani tsani wajen tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma a zantawar shirin matasa da siyasa da guda cikin masu rajin kawo sauyi a cikin al'amuran mulki wato comrade adamu aminu sharaɗa ya ce ya zama wajibi matasa su farka za mu iya cewa mu matasa an bar mu a baya ko kuma in ce mun naɗe hannayenmu mun koma muna bin wasu daga cikin waɗanda ma muna ganin basu cancanta a dama da su a cikin harka ta shugabanci ba musamman a wannan ƙasa ta mu Najeriya wanda alhamdulillah dukkanin wata gudunmawa da ci gaban da ake gani musamman a cikin al'umma wanda muke cikin unguwanninmu da mazaɓon mutum da kan mu ƙananan hukumomi jiha da ƙasa baki ɗaya ana ganin duk matasa ne suke kawo irin waɗannan ci gaban ko kuma in ce ta goma shi a cikin al'umma to amma me yasa ba za mu iya faɗaɗa tunaninmu mu fito a dama da mu a cikin harkar da ta shafi siyasa ba wanda a nan ne za mu fi samun damammaki wajen mun taimaki kannanmu yayyanmu iyayenmu da al'umma baki ɗaya. tunda shi dama magana ake ta al'umma baki ɗaya ba iya dan wani bangare gaskiya ne wannan shine daman batu to amma mafi yawa ana ganin kamar su matasan su ma su ne suke janya jikinsu daga shiga cikin al'amuran eh alhamdulillah ni a fahimta ta wannan ba shi bane ba yawanci muna janye jikinmu ne muna ganin kamar abu ne mai wuya yau a zo a ce gashi matashi ya samu wannan dama wanda kuma ni ba shine lissafin da ya kamata mu ringa yi ba Ma'aji, dukkanin wasu magana ta jam'iyya ta siyasa ko wani abu mu duba nagarta mu duba cancanta mu ma mu je wannan wajen mu fito mu nema idan muka nema kuma muka sa ikilasi a ciki sannan kuma al'umma na unguwannin mu da ƙananan hukumomi suna ganin irin tagomashin da muke kawo al'umman mu tun a ƙasa to me yasa ba za su ba wannan dama ba wato dai hakan ita ce kamar daura dan ba gaskiya wannan shine daura dan ba tunda idan ka duba a cikin unguwanni da akwai kungiyoyi na matasa akwai kungiyoyi na ɗalibai da makamantansu dukkanin waɗannan damammaki da ake samo al'umma duk ana samu ne ta sanadiyar wannan kungiyoyi kuma ta wannan kungiyoyi mutum zai iya samun duk wani abin da bai taɓa tunani ba a nan gaba a rayuwarsa ba wai mu tsaya muna yi wa yanzu 'yan siyasa bambadanci ko maula ko kuma muna amfani da social media musamman kamar kafafen yada labarai muna watsa abin da ba shi kenan ba wannan ba shine amfanin matashi ba shine tunanin da ya kamata mu sa a gaba ba kamata ya mu fito mu ma a fafata da mu mu zo kuma mu addu'a mu ci gaba da taimakon al'umma tun yanzu har zuwa kuma mu kai ga gaci nan ma kuma mu daura yanzu za a iya cewa anya matasan sun shirya su shigo a dama da su harkokin siyasa eh to gaskiya dai matasa da yanzu sun shirya domin idan ka duba ko a baya lokacin da shugabannin baya su ma suka samar da abin da aka samu a wannan kasa ta mu Najeriya lokacin su ma suna kan wannan mataki na matasa to me yasa mu kuma yanzu za mu ringa yin wani tunani ko kuma su kuma shugabannin da suke kai su ne suke wani wannan tunanin na ba za mu iya bane ba ko kuma yaya shine ni ma tambayar da zan wullawa masu sauraron mu a wannan lokaci amma matasa a wannan lokaci a share suke kuma sun shirya dukkan wani gudunmawa za a fito za a shiga kuma insha Allah za a samu nasara domin ci gaban al'ummar mu baki daya kamar wani irin hange kake gani idan matasa sun samu madafin iko wannan ba abu ne boyayyen abu batun da ko akan yanzu har harka gwagwarmaya idan muka duba kungiyoyi da muke da su a cikin unguwanni da makamantansu za a iya ganin ribar da wannan kungiyoyin suka samu ga al'umma musamman harkar ɗalibai zaka ga matashi ɗan uwanka ɗalibi amma kuma ya shiga ya fita ya samu maka abin da zaka je ka biya kuɗin makaranta domin inganta rayuwarka zaka ga ɗalibi ɗan uwanka ɗalibi ko kuma matashi ya ji ya sama maka wata sana'a in ma a gwamnatin ce? in ma harkar zan iya cewa kamar kamfanin nuwa yau da rayuwa baki ɗaya kuma muna jan hankalin 'yan uwa da mu daina ba zan daina faɗa wannan ba mu daina irin wannan siyasar bambaɗanci mu muke da rayuwa a nan gaba ko mu muke da abin da su waɗancan ba za su iya yi mana ba domin mu ma mu tsaya mu taimaki kanmu mu taimaki kannan mu da yayyan mu da al'umma baki ɗaya shi yasa nake ganin yanzu wannan lokaci na matasa ne musamman shekarar 2023 da da za a shiga idan Allah ya kai mu da da lafiya matasa su fito su ma su shiga harka ta siyasa domin ƙara samun tagomashi a cikin abin da ya shafi siyasa ƙasa da kuma taimakon al'umma baki da ana ta maganar cewa kowace siyasa akwai uban gida da dai sauransu wanda zai tsaya ma da sauransu anya kana ganin hakan wata ƙila ba zai kara sarewa matasan gwiwa ba harkar uban gida da akwai ta amma wannan ne a gani na ba shi bane ba yanayin mu'amalar da kake da ita a ƙasa ita ce za ta kai ka matakin sama idan ba ka da mu'amala tun a ƙasa sannan kana da uban gida ba da laifa ka samu abin da kake tunani amma idan kana da mu'amala kana shiga dukkanin wasu al'amura na community services musamman abin da ya shafi harka al'umma da unguwa tun daga ƙasa to insha Allah shi ma ubangidan shi ma zai fito ne da gaske domin yana ganin eh tabbas idan aka fito ba za a zo a samu wata matsala ko kuma a zo a yi wahala tallata ka amma idan kana da ubangida kai kuma baka da kyakkyawan mu'amala a ƙasa to me aka kenan to ka kamar an tura tarmi ne baka jin cewa misali tunda ana ta maganar shugabanci shugabanci waɗanda suka yi shugabanci a baya ko waɗanda suka yi gwagwarmayar karɓo yanci da dai sauransu da waɗanda ake ganin su ne suka ciyar da ƙasar gaba har yanzu dai kusan su ne suke wannan baka jin wala'alla ko sun kira matasan ko sun nemi matasan sun gwada sun gwada sun ga abin ba zai yi bane shi yasa har yanzu su ne suke ci gaba da abubuwa ya eh, kasan shi zaƙin mulki haka yake idan ana cikin gwamnati to dole a ringa faɗa haka amma ni a tunani na ba wannan bane ba wanda su tun suna kan samartaka su ma suka samar da abin da suka sama wanda idan mutum yanzu ya shekara goma sha kaza misali yana cikin gwamnati watakila a shekararsa ta farko da ta biyu anan zai samu abin da ya samar amma ragowar shekaran dukkan nan wasu abubuwa ladan gaba yake yi amma ba wani abubuwa yake kawowa na ci gaban al'umma ba da makamantansu mu kuma muna ganin yanzu mu muke da dama su ma waɗancan da suka samar da duk wasu al'amura isma suna kan shekaru da suke na samartaka ne kuna ganin yanzu misali matasa sun shirya kina, ana ka ganin eh gaskiya ni ana wata nan matasa a share suke kuma ina ƙara jan hankali ga su matasa da su fito kuma a tsaya a duba cancanta a duba wane ne idan mun tura shi zai taimaki al'ummarsa sannan kuma zai kawo abin da ake da bukata. wannan gaba shi ma shugaban kungiyar wayar da kan matasa ta ƙasa wato comrade bilyaminu muhammad abubakar ya yi tsokaci wato kusan yan uwana matasa wannan lokaci ne da ya kamata hankalin ya dawo jikinmu mu kalli wahalar da muka sha a baya da wadda muke sha a yanzu da kuma wadda za ta iya zuwa mana nan gaba domin kusan kullum matsalar dai mu tana nan wadda muka sani ita ce ta rashin ingantaccen ilimi tsaro da dukkan wasu abubuwa da suka shafi inganta rayuwarmu balantana mu zauna lafiya don haka ni ina ganin lokaci ya yi musamman inda muka yi wa Allah subhanahu ala godiya muna da manya-manyan mutane da manya-manyan ƙungiyoyi da suke da kishin ƙasa Najeriya yanzu fa mun wuce lokacin da za a ce wai wannan lokaci ne na ɗaukan wata jam'iyya ko wani abu a'a mu zo mu ɗauki tunanin yaya za a yi mu raye kasar mu Najeriya mu ɗauko soyayyar Najeriya mu sa a ranmu mu yi tunanin matsalar da muka baro daga baya in fa muka zauna a haka to ita fa za mu ci gaba da zama a ciki har nan da lokacin da kuma Allah ne kadai ya san wannan lokacin yanzu ana ka ganin ga misali me ya kamata matasan su yi wajen ganin sun tunkari can kalubale alhamdulillah na ɗaya shine akwai tsare-tsare da muka fitar da shi musamman kungiyar mu wannan tsari shine ka zauna ka yi nazari a kan shin waiwaye waye jagoranka wane ne jagora na tun daga matakin ciyaman har zuwa gwamnanka misali irin su sanar ɗinka da ma shugaban ƙasar ka misali ka kalle su daga shin waiwan aiki suke gudanar maka a yankinka da kake wanda zai more zai sa ka more rayuwarka kuma zai sa ka samu kwanciyar hankali a ciki matukar dai ba mu zo mun yi wannan tunanin ba to fa kar mu manta ba za mu samu canjin da muke bukata ba musamman a yanzu wannan ta sa ku kuka daura damara kenan yanzu kuma kuna bukatar gyara ko tabbatar da shugabanci na gari gaskiya wannan shine dama matakin mu na farko shine mu dai na farko mun yadda cewa siyasar kuɗi ko ka zo ka ba mu kuɗi dan mu zaɓe kamar ajiye ta wannan a gefe wannan ta riga ta zama tsohon labari yanzu abin da muka ɗauka a mu shine matsalar mu za mu kalla kuma za mu zo mu da kanmu ma za mu yi kokari mu sa kuɗinmu don mu je mu gudanar da yadda za mu yi mu zaɓo shugaba na gari wanda zai zo ya jagoranta yanayin rayuwarmu. A nan gaba za mu ji matsayar masu bukata ta musamman kan sha'anin siyasar wannan lokaci. Amma yanzu bari mu ɗora kan tattaunawar mu da shugaban majalisar matasa ta jihar Kano wato Comrade Murtala Muhammad kan sha'anin matasa. Don ka ɗauki ɓangaren ilimi, akwai jihohin da a arewacin Najeriya yau karatu matashi da ma isa ya je karatu ba ballantana har in yayi karatun ya zo ya gane menene daidai ko menene ba daidai ba ko kuma me ya kamata a gyara ko menene bai kamata a gyara ba. Karatun kansa ka zo kai karatun ma ka gane ina ake so a dosa abin ya fi ƙarfinka. Daga dubu talatin da wani abu yau za ka ji ana magana dubu ɗari da hamsin wanda yake da 'ya'ya matasa uku shi da su ma ya gagare shi ballantana ya biya kuɗin da za su je su ilimi su zo su gane kansu su ga me ya kamata su yi me ya kamata ba su yi ba. a kusan a ce a wannan gabar da kai magana na ilimi watakila a iya cewa tun da magana ake yi ta siyasa don ci gaban ƙasa shin baka ganin matasan su ma kansu akwai wani rauni tare da su wajen ganin cewa ba su da hoɓɓasa a cikin zuciyarsu na shiga al'amarin da ya shafi siyasa domin su kawo nasu irin wannan ci gaban sun fi zama ci ma zaune kamar yadda aka ringa yin magana a baya su kasance cewa wani ya musu yakin in an zo raba ganimar su kawai su ci ganima to anan idan ka kalla wato akwai su matasan kansu idan ana magana matasan sun kai kala biyu ne akwai matasa wato matasa yan boko idan na ce matasa yan boko wanda ba yan boko ba matasa ku yi min haƙuri abin da nake nufi anan shine zaka tarin matasa yan jami'a abin da sai ɗaure maka kai ya baka mamaki waɗanda suke jami'o'i da waɗanda suke kwalejoji da polytechnics a wannan ƙasar tamu su suke aikin zaɓe su ne apo su ne agent su ne presiding officer one and two amma abun bakin ciki ana gama zaben na an ba su dubu arba'in arba'in ton na aikin sun gama amfani to ya ilahil alami na wannan ba ta sa mai tunani ba mu ga me ya dace mu zo mu tsaya mu dora kasan nan don abubuwa su gyaru idan an ce mu zo mu shiga gwamnati mu shiga in ma an ce kan mu shiga duk yadda za a yi akwai gudun mota za mu bayar a ciki mu je mu shiga mu bayar a wannan gabar kwamarar da kai magana a matsayin ku na ku yan boko kuma ku ne shugabannin matasa da suke boko nan da suke kokarin wannan aiki da ka magana kamar agent presiding officers da sauransu na wayannan abubuwan da ake yin zabe shin a nan gurin baka ganin cewa akwai wani tunani da ya kamata a ce ku yan bokon kun yi tunda har za ku iya yin wancan aikin ku tabbatar da an ci zaɓe ko an faɗi a zaɓe ku kuma ku ce ba za ku yadda ba ku yi wannan aikin har sai an yi muku irin wa'ancan alƙawarin duk da ka ce wancan alƙawarin ba doka ba ne hmm. amma dai idan aka yi shi a rubuce ai yawanci mutane sukan cika alkawarin da aka yi shi a rubuce fiye da yadda aka yi shi da baki me yasa ku yan bokon ba za ku yi participating ko kuma ku saka kanku a cewa lalle kuma ba za ku tabbatar da cewa kun yi wannan aiki ba sai kuna daga cikin wa'anda za a zaɓa gaskiya ne to akwai wato ishu ko in ce a hausance wato akwai abubuwa idan ka kalla an yi doka wadda ake kiranta no to young throne idan ka kalli dokan nan ta no to young throne wato a hausance zan iya ce maka kamar yaran fasara take dan abuwa daga duk wanda aka ce daga shekara ashirin da misali abin da ya sama babu kankanta a wurin gudanar da wato gwamnati ma'ana kofa ta bude dan shekara ashirin da ɗaya da biyu da uku ya zo shi ma ya tsaya a wasu positions a wasu matakai shi ma a zaɓe shi yadda ake zaɓa in shekara 60-70 wanda alhamdulillah daga alif ɗari tara da casa'in da tara har zuwa alif ɗari dubu ɗaya da ɗari tara zuwa wani abu wato ba a taɓa samun damar da aka zo aka ɗauki matashi aka ba shi mukamin gwamnati ba kai a mukami ko da a jam'iyyance wanda ɗake ɗan shekara ashirin da biyar sai ka daidai ɗin nan wanda jam'iyyar PDP ta ba shi yuzlida a kwarai da gaske mun ji daɗin wannan abu kuma muna fata ka daidai ne zai zo ya tsaye abin da ya kamata ya yabi yan uwansa matasa da suka san ciwon matasa domin magana ta gaskiya matashi shine ya san ciwon matasa da a zo a gabatar da abin da ya kamata haka zalika su ma opposition ɗinsu wato jam'iyyar APC da sauran jam'iyyu muna fata za a samu youth inclusive ɗin nan kamar yadda nan suka a ebo waɗancan matasan su ma a zuba duk da na ga wato na karanta a cikin tsarin jam'iyyar wato APC cewa youth leader nan ma kada ya haura shekara talatin da wani abu duk da na ji an ce akwai suraren an ce akwai tsofaffin a ciki mu gaskiya ba ma munna kowace jam'iyya muna buƙatar wannan tsarin a ebo matasan nan a zuba su domin su suka san ciwon matasa haka Allah ya so yanzu kuwa bari mu yi bangaren masu bukata ta musamman domin jin yadda suke kallon tafiyar siyasar wannan lokaci inda a tattaunawar mu da guda cikin masu lalurar gani abubakar muhammad mai shababu ke cewa duk da sun fara karaya amma dai za su bayar da gudunmawa ɗari bisa ɗari wajen al'amuran mulkin demokuraɗiyya domin dai tabbatar da shugabanci na gari. Wannan gangar siyasa da aka buga duk da a baya an sha ta lemu ina farin cikin sanar da al'umma cewa za mu ƙara fitowa a buga da mu kuma za mu yi ta dagewa har sai mun risku zuwa Eh, zuwa abin da muke burin ya kai gaci na harkar tafiyar mu ta siyasa duk da wasu ba sa so su gama a cikin harkar siyasa amma in Allah ya da muna nan sai inda ya ture buzu natsi fatan mu dai kawai al'umma da mun fito al'umma gari in mun samu dama na jam'iyyar mun fito su ma su bamu goyon baya wajen zabar mu a baya baya an ga yadda jam'iyya musamman jam'iyya mai mulki ta muku wani tagomashi kuma har zuwa wannan lokaci dai ba a ga wani daga cikin ku ya shiga cikin wancan kunshi ba anya hakan ba zai zama wala Allah ko kuma kamar kaman ba ku shirya ba ne wannan bari wannan magana da Allah shi yawan dila ce ai abin ne aka yi shi wai kamar gaske wai ɗan kola a gona ai wannan magana da ka gani kawai an zai ai kawai an yi ne a matsayin shoyin kawai a nuna duniya cewa ana tare da mu amma nan takara fa mun yi ta kuma ni ma na yi ta amma form din ma ce aka kyauta ne daga baya kuma aka zo aka ce sai ka biya dubu shida da wani abu yanzu gashi an buga gangar siyasa menene hasashen ku hasashen mu shine za mu fito muna ganin cewa wannan dama ce tamu kuma in Allah ya da za mu fito za mu ba wa jama'a mamakin da ba su taba zato ba a siyasar da za a fito wannan kara mun daina tsaya muna tura mota tana bude mu da hayaki mu ma fitowa za mu yi a buga da mu mu tsaya dukkanin matakai kuma sai mu inda muka ga eh, eh, ya ture wa buzu naɗi idan ana ta maganar takara baka jin batu ake na wane zai iya wane zai iya akwai abubuwa da dama da ake ganin masu bukata ta musamman suna da kamar waya ta wannan bangaren me kuke hasashe ga misali idan an samu wannan matsayi irin waɗannan kalubalen ya za da su da Allah babu wannan rabu da su duk mutane ne waɗanda ba su yi ilimi ba suke hangen wannan abubuwan ai duk wanda ya kare shi ya kasa ba gashi an gaya ma mun fito ba za ka ji mani nan gaba za ka ji takarkarin da mutanenmu za su fito wanda ma ba a taɓa fitowa ba za ka ji za mu fito za a buga da mu kuma duk wata toya da ake gani wallahi za mu iya ka je kasashen da aka ba mu kulawa sosai ka gani yanda jama'ar mu suka fito har mataimakin shugaban kasa an samu har mai tukin jirgin sama an samu kuma siyasoci za mu dinga tsaya yanzu muka fara ba jigawayen shekarun baya ta ba wa mai gurgu ba ya fito a lokacin eh, silalamido to mu ma za ka gani in Allah da ya an buɗe majalisa a wannan karnin kaga da mai bukatar ta musamman ya fito za kuma kuma ku ga abin da zamu kuma fatan mu ga wannan siyasa shine za mu gina abin da ba mu taɓa jama'a za su yi mamakin irin gudunmawa da masu bukata ta musamman za mu bayar a siyasance sai sun ce daman ashe da mu suke ɗaukar mutane normal ɗin suke wahalar da su domin za mu yi abin da jama'a suke so domin mu muke cikin jama'a muke ganin halin da suke kamar me da me kuke hasashe idan kun samu dama na farko dai babban kalubalen mu yanzu a yanzu shine matasan mu matasa babu ayyukan yi gashi ana ta jefa su cikin harkokin dafan nan babban abin da za mu fara yaka na farko shine matasan mu zamu sama musu yanayi mai kyau na iliminsu da harkar sana'o'insu ba wai su dogara kawai da gwamnati ba kuma sana'o'in da har zai bayi su ba wa wani aiki ko su ɗaunoyin wasu kuma har gwamnatin ma da za mu kafa ɗin ta zamo ta sami kuɗin shiga ta sanadiyarsu domin duk inda matashi yanzu yake a faɗin duniya amfani ake yi da shi wajen samar wa ƙasa arziki ba wannan harkar da suke kai hatta harkar da suke kai ta social media za mu sauke al'umma daga kanta zai zama to in an hau social media din harka ce ta samun kuɗi da ake yi mu ta kan social media ma za mu fi ba da karfi wajen yadda jama'a za su yi harkar kasuwancinsu da za su ɗaukaka sannan su yi harkar nan ta lafiya da ilimi da titina da wannan tsaron kai dai Allah ya ba mu lokaci za a ga mamaki yanzu menene kiran Abubakar mai shabbabu ga masu bukata ta musamman musamman masu ra'ayin siyasa abin da nake kira da su shine duk inda daga jin wannan sako na duk inda kuke kamar yadda muka fara kiran ku kuke fitowa to a fito to wani mukami da kasan ana yi a Najeriya ka neme shi ka fito Allah zai dafa mana al'umma za su dafa mana akwai kungiyoyi da za su taimake mu mu za mu dafa wa kanmu kuma a shirye muke mu zabi junan mu sannan kuma kada mu fitar da tsoro kada mu ga ba za mu iya ba Allah ne zai iya mana kuma mu mun san jama'a gare suna kaunar mu dan mun san ma za mu inda za mu fi samun ƙuri'a bai wuce gurin iyayen mu mata ba da mun sun fi kowa kaunar mu akan harkan nan duk inda muka je saboda haka in Allah ya yarda za mu ba wa jama'a mamaki mutanen mu su fito kar su ji tsoro kar su ga abin da aka yi mana zaben ƙananan ko mu ya furgita su da Allah su bar wannan labari ne mu za mu kawo canji da alfarman manzon Allah To da fatan Allah ya yi jagora shirin matasa da siyasa na wannan lokaci ya kammala. A madadin jagoran shirin kuma shugaban sashen al'amuran yau da kullum na wannan gida, Muzammil Ibrahim ya kasayi dukkanmu ƙarƙashin shugaban tashar baki ɗaya, Ahmad Gazali Yakubu, ni da na gabatar, Ahmad Rabiu Ja'en, nake cewa da fatan za mu kasance tare mako mai zuwa a cikin wannan shiri matasa da siyasa.